daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirinsa na yammaci. Zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Juma'a. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin na kokon san da saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na Duniyar mu a yau wanda ke haska fitilarsa kan batutuwan da suka ɗau hankali a duniyar nan musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin Asiya. Daga ƙarshe kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na muryoyin kuma masu saurare shiri wanda muka saba baku wani maudu'i domin tofa barkacin bakin ku. To waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farko har zuwa ƙarshen shirin. To tare da sallama masu sauraro shirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kanin labarin za a cewa a nan Iran an fara bukukuwan kwanaki goma na zagawar shekaru 46 da cin nasarar juyin halin musulunci ƙarshen jagorancin marigayi Imam Khomeini. kasar chadi ta yi bikin rufe sansanonin sojan kasar faransa a fadin kasar shugaba donald trump na amurka ya jaddada sa ga kasashen masar da kuma jordan domin su karbi falastinawan gaza da suka rasa matsugunansu to yanzu ga cikakkun labaran al'ummar kasar iran sun fara gudanar da bukukuwan cika shekaru 46 da juyin juya halin musulunci na shekara ta 1979 wanda ya kawo ƙarshen mulkin kama karya wanda ya kai ga kafuwar jamhuriyar musulunci ta iran kamar kowace shekara ana fara bukukuwan ne da karfe wato daga karfe 9 da minti 33 na safe na ranar 1 ga watan fabrairu na shekara wato kamar yadda ya wakana a shekara ta 1979 bayan da jirgin saman kamfanin air france da dawo imam Khomeini gida daga gudun hijira na sama da shekaru 14 wanda ya kai ga kafa jamhuriyar musulunci ta iran a yin bukukuwan al'ummar kasar iran suna ta halartar taruka daban-daban har zuwa zagawar ranar 22 ga watan bahman wato 10 ga watan fabrairu wanda ya kai ga asasa jamhuriyar musulunci ta iran wannan dai biki na iran dai yakan samu halartar ta wato halartar dubun dubatar jama'ar kasar al'umma iran dai sun kawo ƙarshen mulkin shekaru dubu da na sarauta tare da kafa wani sabon tsarin siyasa na jamhuriya mai tushe bisa wato wanda ya dogara da musulunci ministan harkokin wajen kasar iran abbas Arrakti da ke ziyara a qatar ya gana da shugabannin kungiyar hamas a inda suka tattauna batutuwan saki gina gaza tattaunawar a birnin doha ta hada fitattun jami'an kungiyar gwamnatin falastinawa ta hamas da suka hada da Muhammad Arwish shugaban majalisar tuntuɓa ta shura da Halil Alhayya babban mai shiga tsakani na ƙungiyar. bangarorin sun tattauna game da batutuwan da suka shafi wato gaza da kuma halin da ake ciki iran ta sake da goyon bayanta ga al'ummar palestine musamman ma al'ummar gaza da suka fuskanci wata goma sha biyar na kisan kare dangi daga isra'ila al'ummar palestine dai na samun goyon bayan iran ne a kama da wannan yakin da suke fuskanta a nasa bangare ministan harkokin wajen kasar iran abbas arrakci ya jaddada cewa iran za ta gaba da goyon bayan al'ummar wato palestino kuma wato a cewar waɗannan jami'an na ƙungiyar hamas wato guguwar al'aksa wani manuniya ce da ta fito a fili da cewa duk wani ikirari da isra'ila take yi ya cutura da kuma kumfan bakin da take yi a game da abin da ya shafi karfin da take ikirarin tana da shi a wannan yankin shugaban amurka donald trump ya jaddada kiransa kasashen masar da kuma jordan domin su karbi falastinawan gaza da suka rasa matsugunansu duk da cewa kasashen larabawan biyu sun yi watsi da shawarar sa da take cike da cece kuce za su yi hakan a cewar trump a inda yake mayar da martani game da tambayar da manema labarai suka yi masa a ofishin shugaban kasa a ranar alhamis kan kin amincewar masar da jordan na karbar falastinawan kana ko zai yi la'akari da sanya haraji kan kowace ƙasa don tursasa su za su yi hakan muna yi musu abubuwa da yawa mu ma za su yi inji trump kalaman na trump dai na zuwa ne kwana guda bayan da shugaban masar abdul fatah al-sisi da sarkin jordan abdullah na biyu suka yi watsi da duk wani yunkuri na karbar palestina wanda suka rasa matsugunansu sakamakon yakin kisan kare dangin da isra'ila take yi a gaza a makon jiya ne trump ya yi shelar shirin shafi gaza da kuma kurar da komar da palestinawa zuwa wurare masu aminci kamar masar da kuma jordan bayan soma aikin yarda tsagaita wuta a yakin isra'ila a ranar 19 ga watan janairu ya ce yakin da israila ta kwashe tsawon watanni 15 tana yi a gaza ya mayar da yankin palestine wani wuri da aka ruguza a makon ne wakilin trump na gabas ta tsakiya steve witkoff ya kai wata ziyara ta bazata a gaza domin nuna goyon baya ga da tsagaita wuta da aka cimma kamar yadda fadar white house ta sanar kana ta ce ya yi wata ganawa da firaministan isra'ila benjamin netanyahu kwanan da yarjejeniyar ta fara aiki a ranar 19 ga watan janairu wacce ta kai ga sakin wasu 'yan isra'ila da ƙungiyar hamas take garkuwa da su da kuma aka yi musarar fursunoni a yayin musayar da ta hada da ta fursunoni aka saki ɗaruruwan falastinawa kuma har ila za a ci gaba da aiwatar da wannan jirgin ta hanyar wato sakin fursunoni tsakanin isra'ila da kuma palestina. to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kuma kai tsaye muke zuwa muku daga nan birnin tehran yau juma'a a kasar tadi ko kuma kasar tadi ta yi bikin kawo ƙarshen sojin faransa a kasar watanni biyu bayan soke rashin tsaro da kasashen biyu suka kulla shugaba muhammad idris debi ne ya jagoranci bikin a titin filin jirgin sama a jikose inda jirgin sojan faransa na karshe ya tashi a cikin jawabin nasa shugaban na chadi ya jaddada 'yancin kasar wanda ya ce nasara ce ta 'yan gwagwarmaya da sadaukarwa wanda kakanninmu suka yi don ba mu wannan 'yanci domin mu rayu a cikin kasa mai cin gashin kanta muhammad idris debi ya ba da tabbacin cewa chadin za ta ci gaba da tattaunawa da faransa kan wasu batutuwan amma kan batun da shafi shafi na tsaro kan an riga an kare hukumar lafiya ta duniya who ta tabbatar da cewa jamhuriyar nijar ta zama ƙasa ta farko a nahiyar afirka da ta kawar da cutar makantar da kuɗa ke haddasawa wadda aka fi sani da river blindness nijar ta zama ƙasa ta biyar a duniya kuma ta farko a afirka da who ta amince da cewa ta dakatar da yaduwar onko wato on volvulus kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta bayyana inda take nufin tsutsar da ke janyo makanta tsakanin shekarar 1976 da 1986 Nijar da wasu kasashen yammacin Afirka sun na wani shiri na musamman ta hanyar amfani da maganin kwari domin dakile yaduwar cutar ta onkoshorkor. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tumar lama sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma gajeren shirshiyar namu. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a 31 ga watan Janairu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da ɗaya ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa yau ce ranar 1 ga watan sha'aban wata na ibada da samun gafarar Allah maɗaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambaci wannan wata sosai ya kuma ce shine watansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sauran limaman ahlul bait alaihi salam da malaman addini sun yi sihohi da dama akan mahimmancin ibada a cikin wannan wata musamman azumi a cikin watan sha'aban domin wannan wata shine wata na share fagen gabatowar watan ramadan mai albarka a cikin watan shaban abubuwa masu mahimmanci sun faru kamar haihuwar imam husaini alaihi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma haihuwar imam mahdi alaihi salam masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau marigayi imam Khomeini wanda ya jagoranci juyin juhalin musulunci a kasar iran ya dawo gida bayan korarsa daga kasar da kuma nisan tashi daga mutanensa na tsawon kimanin shekaru goma sha biyar margayi imam Khomeini ya samu tarba daga miliyoyin mutane daga duk faɗin ƙasar iran a lokacin da jirgin sa ya sauka a birnin tehran ya gabatar da jawabinsa na farko a kusa da kaburukan waɗanda suka rasa rayukansu a yayin juyin juhali wanda wurin yana a cikin makabartar bahish da zahara da ke kudancin birnin tehran a cikin jawabin nasa ya jaddada cewa zai kafa gwamnati kuma zai kawo ƙarshen tsarin sarauta a ƙasar iran daga wannan lokaci ne kuma ya ɗauki kwanaki goma car yana jagorancin juyin hali har zuwa nasararsa da kuma kafawar gwamnati da kawo ƙarshen mulkin sarki sha masu saurare kokon sun cewa shekaru 180 da suka gabata a rana irin ta yau ɗaya ga watan sha'aban na shekara ta 1266 bayan hijira sheikh muhammad hassan najafi wanda aka fi sanin sa da sahibul jawahir ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci ya rasu yana da shekaru 66 a duniya ya tattara bincikensa na fikihu da ra'ayoyinsa a cikin rubuce-rubuce daban-daban da ya ya kai mataki na ishtihadi yana ɗan shekaru 25 a duniya kuma daga wannan lokaci ne ya fara rubuta littafin jawahirul kalam wannan littafi yana a matsayin wata babbar matattara ta mahanga a bangarori daban-daban na ilimin fikihu wanda kuma hakan sakamako ne na ƙoƙarin da ya yi na tsawon shekaru masu tarin yawa babu dare babu rana a wannan littafi ya yi bayani akan matsalolin fiƙihu da hukunce-hukuncen musulunci da dalilai masu ƙarfi da inganci masu wurare ko kun san cewa shekaru 426 da suka gabata a rana irin ta yau 31 ga watan janairun shekara ta 1599 turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawan ingila bisa umarnin sarauniya elizabeth ta farko suka kafa mazauninsu na farko a indiya ta gabas manufar hakan dai ita ce yin amfani da wannan damar wajen tabbatar da mulkin mallaka na ingila a kan yankunan kudancin asiya daga indiya ta gabas ganin haka kasashe irin su holland portugal da kuma faransa su masu hakutsa a cikin wasu yankuna na india. amma saboda tasiri da kuma jimawa da ingila ta yi tana mulkin mallaka a gabashin indiya wanda ya kai tsawon karnuka uku wannan ya sanya ingila ta mayar da gabashin indiya ya zama wani bangare na kasarta wanda yake karkashin mulkin mallaka na sarauniya victoria masu wurare ko kun san cewa shekaru 175 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan janairun shekara ta 1850 aka fara wani bore a kasar china wanda ake kira da boran taiping dalilin wannan bore dai shine nuna rashin amincewa da salon mulkin mancho sakamakon yadda rayuwar jama'a ta taɓarɓare talauci ya yi tasiri akan rayuwar jama'a musamman ma a yankunan karkara inda mutane suke fama da matsanancin wahala wannan bore ya samu karɓuwa inda jagororin 'yan tawaye wanda suka ɗauki makamai a wannan bore suka kwace rabin ƙasar china da manchu amma daga bisani ingila da faransa sun taimaka ma manco. wajen murkushe wannan bore na al'ummar kasar china masu wurare ko kun san cewa shekaru uku da suka gabata a rana irin ta yau allah yawa babban malamin addinin musulunci ayatollah lutfullah safi gulfi gani rasuwa a birnin qom na kasar iran yana da shekaru 300 a duniya an haifi ayatollah safi a ranar 19 ga watan da ula na shekara ta 1337 bayan hijira a garin gan na kasar iran ya fara karatunsa a wannan gari inda ya karanci adabin larabci da kuma tauhidi da tafsirin alkur'ani mai tsarki da hadisin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi da kuma ilimin fikihu da usul ayatollah safi gani ya hijira zuwa birnin kum yana da shekaru 23 a duniya kuma ya halarci karatuttuka a gaban manyan malaman addini na lokacinsa a birnin na kum daga bisani kuma ya koma birnin najaf na kasar iraki inda ya shafe shekaru masu yawa yana karatu da kuma wallafe-wallafe na littafai bayan juyin juhalin musulunci da aka yi a kasar iran a shekara ta 1979 an zaɓe shi a matsayin mamba na majalisar ƙwararru ta farko sannan kuma a shekara ta 1980 marigayi imam khomeini ya naɗa shi a matsayin mamba a majalisar kare kundin tsarin mulki inda ya shafe shekaru takwas yana a matsayin babban sakatare na wannan majalisa ya rasu a birnin na yana da shekaru 103 a duniya. duniyarmu a yau.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 ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta ɗauki sabbin mayaƙa kimanin dubu goma sha biyar domin yaƙar sojojin mamayar isra'ila da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. Wasu majiyoyin Majalisar Dokokin Amurka da suke da masaniyar harkokin leƙen asirin Amurka sun ce ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas ta ɗauki mayaƙa kimanin dubu goma zuwa dubu sha biyar tun lokacin da aka fara yaƙi a zirin Gaza, lamarin da ke nuni da cewa ƙungiyar za ta ci gaba da zama barazana ga haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Bayanan sirri na nuni da cewa a yaƙin da aka yi a zirin Gaza tun daga kai harin ɗaukar fansa na na ambaliyar al'aqsa an kashe makamancin adadin mayakan ƙungiyar hamas wannan sabbin mayaka da aka ɗauka kuma wannan shine karan farko da aka fitar da irin wannan kiyasi a hukumance majiyoyin biyu da suke da masaniya da ke kunshi cikin jerin sabbin bayanai na hukumomin leƙen asirin amurka suka bayar a makonnin ƙarshe na gwamnatin biden sun ƙara da cewa yayin da ƙungiyar hamas ke samun nasarar ɗaukan sabbin mambobi yawancinsu matasa ne da ba su da horon soji amma za su iya gudanar da ayyukan tsaro masu sauƙi ofishin daraktan leƙen asirin amurka bai ce komai ba kan lamarin tsohon sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a ranar 14 ga watan janairu cewa amurka ta yi imanin cewa adadin da hamas ta ɗauka ya yi daidai da adadin da ta yi hasara a gaza yana mai gargaɗin cewa wannan wata alama ce ta ƙara ƙarfin hamas da ci gaba da gudanar da gwagwarmayar kare kanta da blinken ke kira da ta da kayar baya bilinkin bai bayar da ƙarin bayani kan tantancewar yawan mayakan Hamas da aka kashe ba, amma bayanan gwamnatin haramtaccen kasar Isra'ila sun ce adadin mayakan da aka kashe a Gaza ya kai kusan dubu ashirin bayan da yarjejeniyar tsakai ta buɗe wuta tsakanin ƙungiyar Hamas da gwamnatin mamayar Isra'ila ta fara aiki bayan rikicin da ya shafe tsawon watanni goma sha biyar ana gwabzawa matakan cimma yarjejeniya ta fara ne bisa mataki-mataki ƙarƙashin jagorancin ƙasa kasashen Qatar da Masar da Amurka. Jaridar New York Times ta Amurka ta bayyana cewa a halin yanzu haka kungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hamas ce take rike da ragamar shugabancin Gaza duk da irin hasarar da ta yi a lokacin yaƙi. Jaridar New York Times ta faɗa a ranar Alhamis da ta gabata cewa ranar farko ta tsagaita buɗe wuta a Gaza ta tabbatar da cewa har yanzu kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ce ke rike da madafin ikon yankin duk kuwa da irin hasarar da ta samu a tsawon watanni goma sha biyar na yakin jarida ta kara da cewa bayyanar mayakan izzuddin alkasam bangaren sojin kungiyar hamas ko jami'an tsaro a cikin kakinsu ɗauke da makamai kuma a cikin motoci sun gudanar da sintiri a yankunan gaza kuma cikin kiftawa da bismillah hakan ya bai baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila mamaki tare da aika mata da saƙon cewa har yanzu ƙungiyar hamas ce yake mulkin gaza duk da kashe wasu daga cikin shugabanninta da kuma kisan gillar da aka yi wa membobinta gami da busa hanyoyin zirga-zirganta na ƙarƙashin ƙasa da masana'antunsu a na ƙere-ƙeren makamai a cewar jaridar jaridar ta rawaito wasu jami'an gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila da ba a bayyana sunayensu ba suna cewa har yanzu mahukuntan haramtaccen ƙasar isra'ila suna nan akan aniyarsu na neman ganin sun rusa bangaren sojin na hamas da gwamnatin ta da ke mulki a gaza kamar yadda gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ta sanar tun farkon yakin a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 cewa Ɗaya daga cikin manufofinta ita ce kawar da ƙungiyar Hamas daga zirin Gaza. Jami'ai sun ƙara da cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila na iya sake komawa yakin bayan an sako sauran mutane talatin cikin ɗari da ake tsare da su a zirin Gaza. Nan da makonni masu zuwa domin cimma burinta na kawar da ƙungiyar ta Hamas. Sai dai jaridar Yadda'ut a Harnot ta haramtacciyar ƙasar Isra'ila. ta tabbatar da cewa an fara shirye-shirye a haramtacciyar ƙasar isra'ila don fara tattaunawa kan kashi na biyu na yarjejeniyar kuma an shirya yin shawarwari a hukumance a ranar 4 ga watan fabrairu amma a zahiri an fara a bayan fage a nashi ɓangaren ministan harkokin wajen haramtacce ƙasar isra'ila godiyan sa'ar ya bayyana cewa mulkin hamas na barazana ga tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila da yarjejeniyar ta buɗe wuta na dindindin da za a bar ƙungiyar hamas ta sake mamaye gaza ba a yayin tattaunawa kashi na biyu na yarjejeniyar ta buɗe wuta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na neman cewa hamas ba za ta ci gaba da zama a kan karagar mulki a gaza ba sai dai wani ɓangare na daban ya jagoranci yankin ba tare da fayyace wani bangare ba ne kamar yadda ta bayyana rashin amincewarta da mika jagorancin yankin ga hukumar cin ƙwarya-ƙwarar gashin kan falasɗinawa firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya sanar da cewa ba za su amince da ƙungiyar hamas ta kula da mashigar rafa da ke shirin fara aiki bayan fara aiki da yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta ba yana mai cewa ba mazauna gaza ne za su gudanar da ayyukan lura da sanya ido a mashigar ba wanda hukumar shimbet za ta kasance ta tantance da amince waɗanda waɗannan ayyuka idan hukumar cin ƙwarya-ƙwarar gashin kan falasinawa inda hukumar ƙwarya-ƙwarar gashin kan falasinawa za ta taƙaita da buga tambari akan fasfot har ila yau gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila dai na fargabar karuwar ikon kungiyar hamas a gabar yammacin kogin jordan bayan tsakaita buɗe wuta a gaza mahukuntan haramtaccen ƙasar isra'ila sun bayyana fargabarsu cewa kafin ikon hamas da tasirinsa a yankin gabar yammacin kogin jordan na iya karuwa bayan wani lokaci da cimma yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta fargabar da ke ƙara ƙarfafa ƙaryar ikirarin cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mallake gaza bayan shafa watanni goma sha biyar tana yakar al'ummar falastinu tare da duk wani abin more rayuwa a yankin baya ga da'awar lalata makaman sojin hamas da kawo ƙarshen mulkinta a zirin Gaza. Gwamnatin mamayar Isra'ila ta yi gaggawar ƙaddamar da wani farmakin soji a gundumar Janin wanda ta kira katangar ƙarfe a daidai lokacin da sojojin mamaya ta Isra'ila ke shirin mamaye sansanin na Janin da tuni aka killace shi a tsawon wasu ranaku a jere kuma ana gwabza ƙasamin faɗa a sansanin. a yayin da ake ci gaba da gwamza faɗa tsakanin ɓangarorin gwagwarmayar falasɗinawa da sojojin mamayar isra'ila a janin da sansaninsa ana ta yin taho mu gama a fagen siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da neman faɗaɗa ayyukan soji zuwa dukkanin yankunan gabar yammacin kogin jordan waɗanda ke fuskantar ƙangin killacewa da rufe hanyoyinsa daga sojojin mamaya. inda suka sanya shingayen bincike na soji guda 872 a yankin gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila tana ƙara rubuta wutar rikici da falasinawa tare da tsoron abin da zai je ya komo a halin da ake ciki rahotanni sun bayyana cewa sojojin mamaya sun ƙara tura ƙarin sojojinsu da rundunonin yaƙi a cikin tsarin aikin soji da majalisar ministocin tsaro da harkokin siyasar majalisar zartaswa ta amince da shi tare da faɗaɗa kotse da kuma ƙara gwabza faɗa tsakanin ɓangaren 'yan gwagwarmaya da sojojin mamayar isra'ila wanda ya haɗa da bataliyoyi biyu na sintiri wanda ya ƙunshi ɓangarori biyu na sojojin tsaro kan iyaka rundunar yamam da kuma dobdibam da kuma ƙarin rundunar Egos da ke ƙarƙashin bataliyar Commandos. Matakin kai hare-hare 'yan maya kan birnin jirin da sansaninsa da kuma faɗaɗa kutse da suka yi a gabar yammacin kogin Jordan na nuni da fargabar da tsoro da hukumomin mamayar Isra'ila ke da shi ne cewa ɓangarorin gwagwarmaya za su iya kai hare-hare kan matsugunan Yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida da suke gabar yammacin kogin Jordan. kamar yadda ƙungiyar gwagwarmayar rundunar Izudin kassam ɓangaren sojin ƙungiyar hamas suka kai harin ɗaukan fansa na harin ambaliyar al'akasa kan haramtacciyar ƙasar isra'ila bisa nazari da kuma yin kiyasin cibiyoyin binciken haramtacciyar ƙasar isra'ila editan harkokin soji na jaridar yadda'ut a harnot yosi yahoshua ya yi imanin cewa yarjejeniyar ta buɗe wuta a gaza za ta ƙarfafa ƙarfi da tasirin hamas ke da shi a gabar yammacin kogin jordan wanda kan iya sa a samu ƙwarin gwiwa daga ƙwarewar soji a harin bazata da aka kai na ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 da kuma ɗaukar ta a matsayin abar koyi a yaƙi da kai hare-hare ɗaukan fansa kan matsugunan yahudawan sahuniya 'yan kaka gida yahoshua ya bayyana cewa yankin gabar yammacin kogin Jordan na cikin bullar aman wuta lamarin da ya sanya sojoji da jami'an tsaron na ƙasar Isra'ila ke cikin ƙangin fuskantar ƙalubale da ba a taɓa ganin irinsa ba yana mai cewa a shekara ta 2024 hukumar tsaron farin kaya shabak ta daƙile hare-haren wuce gona da iri fiye da kima yayin da aka samu ruwan hare-hare da aka kai lamarin da ya yi sanadin mutuwan yahudawan sahaniya 'yan ƙaƙa gida masu tarin yawa kuma ya nuna irin ƙarfi da ɓangarorin falasɗinawa suke da shi wajen iya ƙalubalantar gwamnatin yahudawan sahayoniya abu mafi muni a cewar editan jaridar soji guda ɗaya ne shine cewa hukumomin tsaro na fargabar barkewar fada a gabar yammacin kogin jordan idan yarjejeniyar gaza ta nuna cewa har yanzu hamas na iya jure duk wani wuce gona da iri na haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da mayar da martani har ma ƙungiyar tana alfahari da nasarorin da ta samu da kuma iya 'yantar da fursunonin falasɗinawa daga haramtacciyar ƙasar isra'ila a tsakanin yahudawan sahiyoniya akwai fargabar yiwuwar yin mummunan tasiri akan hukumar cin ƙwarya-ƙwarar gashin kan falasinawa da kuma matsayinta bisa la'akari da abin da ɓangarorin da ke dauke da makamai ke cimmawa a cewar bayanan editan sojin da waɗannan nasarori da bangarorin da ke dauke da makamai suke samu wakilin soji na tashar talabijin ta haramtacciyar ƙasar isra'ila etam al-madun ya tabbatar da cewa ƙungiyar hamas ta ƙayyade burinta na gaba wato gabar yammacin kogin jordan ya yi imanin cewa wannan yunkuri yana cikin matsayi da ƙarfi da ba a taɓa ganin irinsa ba kuma yana samun ɗimbin magoya baya daga al'ummar falasɗinu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 Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku dauro kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agadas ne ke muku lalimar habin a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku haɗakar kasashen nan guda uku na yankin Sahel wato Mali, Nijar da kuma Burkina Faso sun yi ban kwana kwata-kwata da kungiyar ECOWAS ta raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka. Kasashen guda uku sun fice ne daga kungiyar ta yawo a ranar Laraban nan bayan kwashe biyar shekara guda na zaman tankiya tun bayan da su suka kwace mulki a kasashen. kungiyar ta ecowas dai ta ce kofar ta a buɗe take domin tabbatar da shige da fice ga al'ummomin kasashen guda uku kafin shugabannin kasashen kungiyar su yanke shawara game da makomar alakar su da kungiyar ta IOS ko kuma Sahel Alliance kasashen dai na zargin kungiyar ta ECOWAS da zama yar amshin shatan kasashen yammacin duniya musamman ma Faransa da ta yi musu mulkin mallaka to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa na Radio Tahiran. Mai muku magana Alkasun Baba Lima Ahar daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar, shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka. To alhamdulillahi dangance da wannan maudu'i bisa cika shekara guda da wa'adi ya kai na wannan kasashe namu guda uku Nijar Mali Burkina bisa ga ficewa daga ECOWAS wadda ake ce sai da yawo to alhamdulillah mu ɗiyan ƙasa gaskiya jiya sallah ce babbar sallah ce gare mu duka Nijar an fito gaba ɗaya kanmu da kwalkwata mun nuna murnan mu ta ficewa daga wannan ƙasa ta sai da yawo saboda ƙasa ce wadda yake ta amshin turawan yammaci ba ƙasashen ba na afirka ne abba musu a'a mu ƙungiyar ce saboda ita ma ta shiga ƙarƙashin turawan faransa suke juya ta yadda suka ga dama ecos kowa ya san abin da yasa aka yi ta saboda shige da fice da kasuwanci to ta fita bisa wannan turba kasashen mu wanda ke cikin ecos ba su abba musu ba a'a mu kasar faransa da take juya ta shine abba musu kuma bakin alkalami ya riga ya bushe sai mi fata ubangiji Allah ya fiye mana alheri bisa ga wannan fita assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. radiyon jamhuriyar musuluncin tahiran kai sai kuna tare da Ali Idi Sumail wanda ake sani da Ali Jamaika na cikin garin Magare ke tarihi jihar ta Magaran a san barka muna godiya da ake bamu damar tufa albarkacin baki dangance da dukkan abin da ke wakana a duniya to kungiyar IAS da ta yi ban kwana da sai ko kuma ecos bayan sun shekara hamsin to hakan mu bai zo mana da mamaki ba ganin cewa ita dai wannan kungiya kungiya ce ta wa'yansu ƙasashen yamma waɗanda suke amfani da ita domin gallazawa sauran ƙasashe saboda kamar irin su faransa irin su amurka irin duka dai kasashen wannan na tarayyar turai to fatan da muke allah sa hakan shine mafi alkhairi daga kuma kasashenmu sannan daga karshe zan ja hankalin su magabatanmu na is su hudu abubuwan da 'yan kasa za su gani a kasu wanda za su ji daɗi wanda za su gode musamman wajen mu'amala na tsakanin kasashen wannan tunda uwa ɗaya uba ɗaya muke na gode rajin jamhuriyar musulunci assalamu alaikum warahmatullah Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a kimba jihar neja memba ta matasan afirka reshen jihar neja muna muku godiya da fata alkhairi ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta nijar musamman babban jagora hassan barka hakikanin gaskiya nan kasashe guda uku da suka fita daga cikin ECOWAS muna musu murna da farin ciki dama babu wata kungiya da za a ce ECOWAS wadda ainihin kasashen afirka za su ci gashin kansu sai dai ainihin kungiya wadda take ta kasashen yammacin duniya kasashen yammacin duniya to su kadai ke juya ta yadda suka ga dama saboda haka muna yawa wannan kasashe fata alkhairi Allah ya sa hakan shine ba alkhairi kuma sannan muna jin hankali ga yan uwanmu yan Afirka musamman yan kasashen nan guda uku dan Allah dan girman Allah a daina babatu a rika faɗan abubuwa mafi alkhairi waɗanda ke suna alkhairi a mu kuma sannan za su sani da cewa ainihin a za a samu nafukai waɗanda ke cikin ƙasa da na waje wanda za su rika musu zagon ƙasa domin lalata wani tafiyar tasu da fatan ubangiji Allah ya sa sakon mai kaga kullum waɗanda suka dace muna mu fata alkhairi Ibrahim wanke hula gari mai gode a cikin jihar Niger alhamdulillah sunana Nasiru Malam Sule Malam Falalu wanda ake kira da Nasiranas limamin mata a jihar Damagaram amma a yanzu ina nan babban birnin Niamey kuma ina aiki a tashar radiyon nan mai sunan sabuwar fm to alhamdulillah e, abin da zan iya cewa ni dai game da harkar nan wannan fita tamu ta kungiyar ecowas sai in ce ina ta ƙara jin daɗi ne ina ta ƙara jin daɗi kuma eh, allah ya sa hakan ya hiye mana alkai kuma allah ya ɗaukaka mana kungiyar ta ios kuma ina ma sojojinmu fatan alkhairi kuma ina wa su waɗannan eh, ƙasashen sahel na is godiya da jinjina kuma da fatan a ci gaba da gwagwarmaya kuma a ci gaba da adalci da kuma musamman ma ci gaba da iri yadda ake harkalla da amina arziki insha Allahu IAS kofar ta abu buɗe take in dai mutum zai bi doka wasu ƙungiyoyin za su bi dokar abin da IAS za ta kindaya na in ta yi magana ba ta koma baya ta yi waiwaye ba ta amai talashi to wani ƙungiyar ma an ta zo ana maraba da ita sashen hausa muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. mai magana kabiru sule usman daga nan bakin kasuwar faransa da magaram jamhuriyar niger mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauran radio ta afirka to hakikarin gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske mu 'yan kasashe wato na is niger mali da burkina dangance da wannan ficewa da kasashen mu suka yi daga cikin air force duba da cewa kungiya ce da an kafa ta akan wasu manuhohi na ci gaban kasashen wannan namu na afirka amma bayan shuɗe wanda suka kafa ta aka samu wasu bara gurbi wanda suke jagorantar ta suke bin turawa akan duka abin da turawa suke so wannan kungiya ita ce take so kuma bayan mun gano cewa kungiyar wannan an kauce ta daga irin hanyar da aka ɗora ta ta ci gaba maka yi wani yunkuri na ganin cewa mun huta daga wannan kungiya kuma yau gashi Allah ya sa an waye gari mun huta daga wannan kungiya da haka muke kira ga dukkan sauran wasu kasashe da suke cikin wannan kungiyar da suka gani wannan kungiyar tana wata tahiya ce ta tangal-tangal da ma taimaka ma tura to haka mata su janye assalamu alaikum to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ko masu saurari da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran inda a yau muke jin ta bakin ku game da ficewar kasashen burkina faso mali da kuma niger wato gungun kawancen kasashen ios na sahel daga kungiyar ecowas malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum radio iran radiyon jamhuriyar musulunci mai magana sunansa abdulbasi abdulhadi mai united daga damagaram jamhuriyar ne bil hakika muna ma allah godiya da ya nuna mana wannan rana mai tarin albarka da cewa yau Niger da mali da burkina faso suka yi bankwana da kungiyar cdao to muna ma allah godiya ubangiji allah sa hakan shi ne mafi alkhairi ubangiji allah kare kasashenmu na afirka ubangiji allah ba mu zaman lafiya da duk wani wanda zai kama su sarkulla a cikin wannan tahiya ubangiji Allah to na asirinsa Allah masa Allah mana maganinsa mai magana sunansa abdul hadi mai United daga damagarin jamhuriyar niger ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen Hausa biyo Tehran jamhuriyar musulunci mai magana bilyamina agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi to ko shakka babu wannan ci gaba da ficewa da kasashen mali niger da burkina faso suka yi daga kungiyar ecowas ko kaɗan hakan bai zo mana da mamaki ba duba da cewa sun shafa tsawon shekara hamsin suna biyayya ga wannan kungiya to amma kuma rana tsaka suka nuna gazawarsu ko in ce suka nuna haƙurinsu ya ƙare suka fice to masu iya magana da yana cewa mai ɗaki shi ya san inda yake masa yayyo don haka wannan ficewa da suka yi ko kaɗan hakan mu bai zo mana da mamaki ba kuma muna addu'ar Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi a gare su da kuma sauran ƙasashen mu na Afirka sannan shawari da zan baiwa kungiyar ECOWAS ko CDAO ganin buzu a masallaci hausa suka ce ya ishi tinkiya tsoron Allah to ficewar waɗannan kasashe da suka yi ya kamata a ce kungiyar ECOWAS ta dawo hayyacinta ta kuma dawo cikin taitayinta duba da cewa dai babu yadda za a yi kana tare da abu rana tsaka ya ce ya rabu da kai to idan ka duba za ka ga akwai wasu matsaloli da kake tattare da su daga karshe dai muke addu'ar Allah ya kawo ƙasashenmu na Afirka ɗauki na gode biyo taron jamhuriyar musulunci mai magana Bilyamina Gwarmaji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi ku tashi lafiya assalamu alaikum sashin Hausa na muryar jamhuriyar musulunci Iran mai magana Isu Matseri Madattai daga damagarmu a jamhuriyar Niger to gaskiya gaskiya wannan wuta da kungiyoyin is suka yi cika shekara guda da fita da kungiyoyin ecos abin ya mana daidai kuma muna ƙara jinjina zuwa a gare su kuma muna ƙara wa ƙasashen mu a da allah ka sa sabon ci gaba ya balle a ƙasashen wannan da ma kwakwabta baki ɗaya domin yau kasashen wannan sun yi gaba babu zancen su waiwowa wata ecos tunda dama ecos in an gane da cewa yanzu ba kungiya ba ce wanda take taya da maradin kasashen afirka tana taya ne da maradin kasashen turai to wannan an yi walƙiya mun ga shugabanninmu na as allah ya kara musu ɗaukaka da ilimi da jajircewa kuma allah ka ba mu zaman lahiya da ɗorewa na gode ku tashi na magana isu maƙyoni maɗatai da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sashen Hausa gidan radon jihohar musulunci Tehran. Mai magana samu na suke dan mutane manci faradin jihohar jihar Hassan barka Allah saka ma da alheri sannu da kokari sannu da kokari ya abubuwa. Eh dangance da wannan eh, dama da ka bamu ta bayani bisa ta kasashe eh, uku na IS daga ita cikin ECOS wallahi mu ba nan ne gizo ke saka ba. Eh, mu a matsayinmu na masu hankali masu tunanin abin da ke zuwa ya zo hita daga ecos da zama cikin ecos talakan kasa mai amfani shi gare shi afirka bai da wani amfani gare mu kwata-kwata mu dama da ana cikin ecos kan da ba a ciki ba abin da ya canza to abin da ya ba mamaki yanzu kuma an zo lokacin da ya kamata an yi ta mu samu sauki kuma ya gagara to wannan mu shine damuwar mu yau abin da za a gwada mu a kasashen mu na afirka na is sun yi ta daga wannan turanci mulkin mallaka to ya zama na talaka ya samu abinci mai kyau ya samu magani mai kyau eh, magani cikin asibiti ya samu hanya mai kyau ya samu ruwan sha mai kyau ya samu duk wani abu da wanda zai samu nutsuwa eh, da zai ƙara yunkulawa ya addu'a Allah ƙara kula dukkan wasu kawari da kawara da ke biye da kasashen RIS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Iran a kai tsaye kuna tare da abdulaziz malam nafi'u wanda ake ce ma firizi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar to gaskiya dai kuciyar da is ta yi daga cikin sai dai yawo wannan shine gaskiya dama muna jiran lokaci ya cika mu huce daga ciki to gashi Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya gwada mana lokacin da muka huta daga cikin sai dai yawo kowa ya gani lokacin sai yawo tana kahe ba mu gaba mu wani ci gaba da ta kawo mana a cikin afirka sai rudani da tashin hankali da rigima-rigima da ta kawo a cikin afirka kenan inda suna son ci gaba ba lalle dimin abubuwan da suke faruwa a kasashen afirka maimakon su zo a yi sulhu a shirya a cikin laluma ya suka diba su da ƙarfi suna iya cima burinsu domin kuwa muka ga abin da ba zai hudda mu ba shi ne muka huta kuma wannan hutar da muka yi Allah ubangiji ya sa alheri ce a cikin kasashenmu na Afirka Salamu alaikum wa rahmatullahi shafin Hausa Radio Tehran na Uda Mamadu a Jekori a karamar hukumar girgiyar jihar Zandar a jamhuriyar Nijar a inda kuka sa na wannan makon akan hucewan haɗakar ƙasashen AIS guda uku Nijar da Mali da Burkina Faso a ƙungiyar ECOWAS to mu muna fatan wa ƙasashen kasashen mu alheri muna fatan wannan huciyar da suka yi ya zama wa kasashen mu alheri kuma waɗanda suke cikin ecowas su ma gane cewa ecowas kungiya ce ta kasashen yamma ba kungiya wuce ta kasashen afirka abinda tura suke so shine ecowas take yi muna fatan shugabannin sauran kasashe su masu gane kuma muna fatan eh, allah ya kare kasashenmu daga shirrukan turawa na gode da Uh, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai magana shugaban kungiyar asusu reshen mailo jummai daga mailo injamai chat gaskiya ne hassan barka barka da wannan lokaci na gajiya ya kuke aiki game da maudu'in da kuke bamu na lokacin nan wanda yake ya karkata ne game da wannan kungiya ta ecos wadda ta dade tana yi wa mutane yadda ta ga dama dama ana amfani da ita ne wajen karkata duk manufofin kasashen yamma suna amfani da ita ne sosai sosai su kakaba mana wannan su cire wannan su kakaba wannan to yanzu Allah ya kawo karshen abu kuma magana ta da ba da shawara game da ita wannan sabuwar kungiya da aka kafa ta ICE to ya kamata a ce an yi tankaɗe da rariya a yi mata iyaka da kuma dokoki saboda ita kungiya dama tana da iyaka tana da dokoki wannan kungiyar abu kaza za ta iya yi zuwa abu kaza dokokinta ba za ta iya yin kaza ba in abu ya zama kaza a lokaci in ya zama kaza za a yi kaza a mata moto a mata dokoki masu kyau ba wanda za su zo su yi kama da waccan yar jallijo ga yar koren yahuda ba a su yi mata kungiya su yi mata makama su yi mata kafa su yi mata ido su yi mata kunne su mata har duk abin da ya kamata a yi ya kasance kungiya tana tafiya ne da kafafunta ba da bakin wancan take magana ba da bakinta. Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Sunana Usman Mai Dala Bushiri a jihar Damagaram cikin Jamhuriyar ta Nijar. Dangace da sanarwar da kasashen Burkina Faso da Mali da ma kasar mu ta Nijar suka yi na fice wasu daga wannan babbar kungiya ta yammacin Afirka wanda aka fi sani da kungiyar ECOWAS yayi daidai. Duba da ita wannan kungiya ana kira na cewa an kafa ta ne domin eh, haɓaka tattalin arzikin wannan kasashe da ma kawo kawo zaman lafiya ga dukkanin wata mamba da take cikin wannan aiki sai kuma gashi eh, su kasashe da kamar baya baya kasar mu ta Nijar wanda aka samu juyin mulki wanda ita wannan kungiya ta fito karara take nuna alamar cewar ba ta yarda da wannan aikin ba tana ma kawo barazana za ta kai wasu hari ga wasu kasashe wanda hakan ya arzika wannan su kasashe suka fice daga wannan kungiya suna ga ya zama a cikin su barazana ne ko muna fata e su shugabanninmu da ma shugaban eh, tarayyar najeriya wanda shine ake ganin e babban yaya a wannan tafiya ta kungiyar ecos ko da wani kasashe sun wuta, mu dai al'ummomin kasashen wannan na niger da najeriya mun sani allah ne haɗa mu kuma in su mutane ba daga yau ba za su su raba mu ba ko da ya kasance hakan muna fata dai eh, shugaban kasar mu ta niger mai girma da shugaban tarayyar najeriya su mai da yi su cikin kube Eh, kowa ya sha ruwan sanyi domin eh, kawo haɗin kan wani kasashen nan ko da ya kasance eh, ba sa cikin wani kungiya ta ecowas domin talakawan da suke zirga-zirga na yau da kullum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio ta hiran radon musulunci eh da farko dai suna na abdullahi tela yaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana toho albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i wanda kuka aza na ina ne ina ra'ayin mu dangance da ke kungiya AES da ta fice daga cikin kungiyar kuma tare a Afirka ta da ECOWAS ko sai da yawo to ni a nan ra'ayi na gaskiya mana murna kuma muna goyon ba ɗari bisa ɗari duba da cewa a zahirin gaskiya ƙungiyar nan da ake kiranta ta tattalin arzikin afirka ko kuma haɗin kan afirka kusan gaskiya ɗari bisa ɗari ba haka nan bane yawai ba haka nan bane zan ce ne duba da cewa ƙungiyar nan ba ta aiki saman gaskiya sai saman rashin gaskiya dukkan lamuranta wanda take tsarawa bisa kan rashin gaskiya ne take tsara su to duba da haka gaskiya mana goyon bayan wa'annan jami'ai ko in ce jaruman sojoji ko kuma shugabanni namu Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh da rediyon tehran ina miko muku sakon gaisuwa ta mai magana da ku a daidai wannan lokaci dai shan rasha daga nan kirfi lokal game da jihar bauchin tarayyar najeriya to wannan magana da ake yi ta fitar niger da mali da burkina to ni ina ganin hakan ya yi daidai shi misali idan ka kaddarta kana neman auren mace sai ka aure ta to kuma idan allah ya kaddarci kuka rabu sai ka koma kana wata bibiya to a takaice dai ta fi ka hakuri ko kuma ta kafi amfana da ita kenan ba ita ta fi amfana da kai ba don in ba don haka ba me zai sa ka dawo baya kana neman ta dawo ko kuma kana ganin ba ta yi daidai ba kai fa ka aure ta kuma kai ka sake ta ko kuma ta ce ka sake ta ka sake ta to me ya saura ai an riga an rabu ba sauran ba ka rebin da mu to ina miko muku sakon gaisuwa ta Allah ya sa fita hakan tafi zama alkhairi ga talaka su kuma shugabannin kasar sai su yi da gaske da yan gutsuru tsoma da suke fama da su Allah ya taimaka yana muku fata alkhairi mai magana shehu rasha daga jarabocin tarayyar Najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke birnin Tehran. Mai magana Sagir Isa kawai da ake kira Baban Salmai da magaram Jamhuriyar Niger. Da farko dai dai bakin ciki ma zan nuna da juyayi ganin yadda kungiya da jaruman Afirka suka kira suka kawata wato sai da yawo dan ganin cewa sun tallafa ma Afirka ta cece da kanta da kanta ta faɗa hannun wasu wanda suka juya ta ta zama kungiya wadda suke cuta ma afirka wanda har ya tura wasu shugabanni jarumai wannan shugabannin kuma su ne shugaban mali da burkina faso da kuma kasa ta jamhuriyar nijar cewa sai sun huta za su iya ceton kasar su daga cikin halin laha'ula da take ciki wannan huta da suka yi kuma insha Allah ita ce zai tabbatar ta dasa dan ba na ganin cewa sun samu yancin kansu kamar yadda suke buri tunda duka dai gugurmai da ake da ganin cewa suna dafa da kansu suna ci da kansu shine wannan huta da suka yi na tabbata wuta ce wadda insha Allah za ta taimaka ba wasu kasashen Afirka ma cewa su cire daga cikin wannan bauta da suke ma turawa ta hanyar sai da yawo su komo cikin IAS domin taimakon kasashen su da kansu saboda haka mun yi horin ciki da wannan kuma muna jinjina ma wannan shugabanni guda uku da suka yi wannan jarumta assalamu alaikum mai magana Sadiq Isaka daga damar jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum. Muryar Jamhuriyar Musulunci Tehran. Mai magana Muji Muhammadu wanda kuka san da suna Muji Soja mai adai da su anan da magaram Ohol Likitar Dutse. ba ne a cikin kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka rishin jihar da magaram. Ra'ayina bisa wannan maudu'in da kuka dora na ficewar kasashen IS daga cikin ECOWAS. To, sai dai mu ce Allah ya kawo mu sauyi wanda ya fi alheri. Eh, Allah ya kawo mana sauyi wanda ya fi alheri. Ba huta daga IAS skin ba, eh, ba huta daga ECOWAS skin ba. Shi dai talaka abin da yake so sauki yake so. Da a zamana su da ka a zamana shi dai talaka ya samu sauki yake bukata. Mu da ma ECOWAS skin ai ba wani suna dai ana ECOWAS skin ne, ai ba wani amfani gare ta ba. Tunda bai hana an zaka tsallaka iyaka sai ka biya kuɗi. Kenan kaga wannan zama ECOWAS skin ma bai ba amfani. Ni amma abin da nake kira ga shugabannin IAS musamman namu na nan ƙasa Nijar gaskiya kamata duk da ma yana iya bakin kokarin shi ya kamata a waiwaya baya a duba talakawa talakawa suna cikin wani hali wajen abinci hal yanzu hal yanzu wallahi talakawa suna cikin wani hali cikin abinci wajen abinci eh kenan ya kamata a rika waiwaye adan tafiya lalle wani bangaren yana yi bakin kokarin shi bangaren tsaro magani da sauran abubuwa yana yin bakin kokarin shi amma wajen abinci ya kamata a ƙara duba dai nagode radio tehran mai magana miji muhammadu wanda kuke san da suna muji soja mai adaidaita sahu a nan da magaram kowa likita dutse mamba ne a kungiyar masu kira da sauran rediyo ta afirka rishin sha da magaram a tashi lahiya to masu sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas a nan zan duga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barkan agarsu da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.